Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara talatin sittin sai kuma kilo har dubu ɗaya da ɗari a matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalon da kuma niyya murya arewa ko kuma rediyo afrik zango na ɗari da biyu da biyar kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu tare da Ibrahim ka almasi garba muke farin cikin gabatar da shirin na yau litinin goma ga watan Afrilu shekara ta 2017 kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa shugaban amurka donald trump na iya sake kai hari shirya muddin buƙatar hakan ta taso Ƙungiyar ISIS ta yi ikirarin ita ta kai hare-hare a wasu majami'u biyu na kudawa a ƙasar Masar. Sannan shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci shawarar jami'ai kan yadda zai kawo ƙarshen barazanar nukiliya daga Koriya ta Arewa. kanin labaran kenan bayan hare-haren da aka kai a ƙaramar hukumar ikorodu ta jihar Legas, Najeriya da suka yi sanadiyar mutuwar jami'an tsaro bakwai. Ƙwararru a fannin harkokin tsaro sun ce kilu na iya jawo bau idan aka yi sake. shawara na shi ne wannan abun ka ɗauke shi da wasa saboda nan suka samu shigan lagos ai sun samu wurin zama To sai kuma martani da rundunar 'yan sandan Najeriya ta mayar dangane da zargin da gwamnan jihar Rivers ya yi na neman a hallaka shi Ibrahim wato Ibrahim Alfa'ame zai dora inda ya tsaya a wani rikicin gado a jihar Bauchi amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa shugaban Amurka Donald Trump na iya sake kai hari Siriya muddin buƙatar hakan ta taso. Ba zai tsaya nan ba, abinda jakadiya Nikki Hali ta gaya ma kafar labarai ta CNN kenan jiya Lahadi. Ta ƙara da cewa inda, inda buƙatar ya ƙara zai ƙara. To amma Hali da sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson sun yi bayanai masu cin karo da juna game da muhimmancin kawo ƙarshen gwamnatin shugaba bashar al-assad na siriyar ba a yanke shawara ba tukunna kan irin matakin da za a ɗauka siyasance game da assad a matsayinsa na jagoran gwamnatin a cewar hali wadda ta ƙara da cewa idan kai la'akari da take-takensa idan kuma kai la'akari da al'amarin da ake ciki sai ka ga da wuya a iya samun gwamnati a siriya tsayayya kuma mai zaman lafiya muddin asad ke mulki sauyin gwamnati wani abu ne da muke tsammanin zai faru a cewar ta to amma talasan ya ce abin da amurka ta fi bai da fifiko a siriya shine batun yin galaba akan isis yana da muhimmanci mu fayyace abin da muka baiwa fifiko da talistan ya faɗa a shirin face the nation kenan na kafar wato labarai ta cbs ya kuma ƙara da cewa kuma mun yi imanin cewa abu na farko shine fatattakar isis Ƙungiyar ISIS ta yi ikirarin ita ta kai hare-hare a wasu majamu biyu na kubdawa a ƙasar Masar, da ko wato da suka yi sanadin mutuwar mutane 44 da kuma raunata sama da 100 yayin da ake ibadojin Ista. fashewa ta farko ta faru ne a birnin tanta na arewacin ƙasar inda babbar fashewar ta rutsa da masu ibada a majami'ar st george's inda mutane 27 suka mutu wasu kuma 78 suka samu raunuka a cewar gidan talabijin na gwamnati kafar labaran ta ce an ɗana bom ɗin ne a ƙarƙashin wata kujerar da ke babbar farfajiyar addu'ar jim kaɗan bayan nan sai kuma aka kashe mutane 17 a wasu kuma 41 suka samu raunuka a wani harin na ƙunar baƙin wake a majami'ar kubɗawa da ke iskandariya a iskandariyar paparoma tawados na biyu shugaban ɗarikar ta kubɗawa na gudanar da ayyukan ibada a majami'ar ta kubɗawa da aka auna to amma abin bai ritsa da shi ba a cewar kafar labaran ta gwamnati bayan hare-haren na bom sai shugaban masar abdul fatah al-sisi ya kafa dokar ta ɓaci na tsawon watanni uku za mu ɗau jerin matakai kuma musamman ma shelar kafa dokar ta ɓaci na tsawon watanni uku bayan an ɗau matakan da kundin tsarin mulki da kuma doka suka tanada a cewar al-sisi a wani jawabinsa da aka yada ta gidan talabijin To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci shawarar jami'ai kan yadda zai kawo ƙarshen barazanar nukiliya daga Koriya ta Arewa. Mai baiwa ƙasa shawara kan tsaro Harvard Raymond McMaster Shi ne ya faɗi hakan jiya lahadi yayin da sojojin ruwa na amurka suka danna zuwa yankin ruwayen koriya a matsayin gargaɗi ga koriya ta arewa mcmaster ya gaya ma kafar labarai ta fox news cewa gwamnati ce marar natsuwa wato koriya ta arewar wadda a yanzu kuma ta zama mai iya wato ƙirƙiro makamin nukiliya saboda haka shugaban ƙasa ya gaya mana cewa mu kasance a shirye saboda mu gabatar masa da jerin zaɓi na kawar da wannan barazana da amurka da abokanmu da kuma masu alaƙa da mu a yankin ke fuskanta magmasta ya bayyana shawarar da amurka ta yanke ta tura bataliyar calvision don ta kare muradun amurka a yankin na yammacin pacific da abin da ya dace ya ce trump da shugaban china xi jinping sun amince a ganawarsu ta makon jiya a florida cewa takallar da koriya ta arewa take yi ta wajen ƙirƙiro makamin nukiliya ba za a lamunta da ita ba shugabannin da suka gabata da kuma shugaba trump duk sun amince cewa abu ne da ba za a lamunta da shi ba don haka abin da ya kasance wajibi shine kawar da nukiliya daga wannan yankin ruwayen a cewar mark master koriya ta arewa dai ta yi ta ƙoƙarin ƙirƙiro makamin nukiliya wanda zai iya isa amurka wato tazarar kilomita dubu takwas ya zuwa yanzu dai ta ƙaddamar da gwaje-gwajen nukiliya har sau biyar kuma mai yiwuwa ma tana kan na shida sabon hafsan sojin somaliya janar ahmad muhammad jimale irfit ya tsallake rijiya da baya a wani harin unar bakin waken da ya yi sanadin mutuwar mutane akalla sha biyar kusa da tawagarsa a mogadishu a cewar jami'an gwamnatin ƙasar fashewar ta auku ne bayan da sabon ministan tsaro abdullahi muhammad da kuma tsohon hafsan soji janar muhammad adan suka yi wato ta hanyar a cewar majiyoyin tsaro sabon hafsan sojin na somaliya na dawowa ne daga wata hidima a ma'aikatar tsaron ƙasar inda ya maye gurbin janar aden an ce akasarin waɗanda fashewar ta rutsa da su fararen hula ne da ke cikin wasu motocin bas-bas biyu ƙungiyar mayaƙa ta Alshabab shabab ta yi ikirarin kai harin pakistan ta ce tattaunawar ƙasa da ƙasa kan makomar afghanistan wadda ƙasar rasha ke ɗaukar nauyi dole ne amurka ta shiga ciki muddin ana son a cimma zaman lafiya a wannan ƙasa da yaƙi ya ɗaiɗaita saboda amurka ta fi kowace ƙasa muradi a wurin rasha na shirin gudanar da wani sabon faɗaɗɗen taro na ƙasashe ran 14 ga wannan wata don tuntuɓar juna da zumar bullo da wani tsarin da ya dace da yankin a na tabbatar da tsaro a afghanistan da kuma sasantawar gwamnati da taliban to amma tuni gwamnatin amurka ta nesanta kanta daga wannan taron tana mai nuna shakku kan manufar rasha da kuma aniyarta da yake jawabi a wani gidan talabijin na ƙasarsa a gabanin taron na rasha hadimin firaministan pakistan mai kula da harkokin ƙasashen waje tarik fatami kaɗan ya rage ya tabbatar cewa rashin shigar amurka a wannan tattaunawar zai hana cimma manufa. amurka na da jibgin sojoji a afghanistan ta kashe sama da dala tiriliyan guda a ƙasar don haka ta fi kowace ƙasa muradi a ƙasar ta ma rasa ɗaruruwan sojojinta saboda haka lallai tana da muradai a wurin a cewar fatami labaran duniya kenan kuka saurara VOA. Toma da labar mu bude taskar rahotannin namu a jihar Ikon Najeriya inda waɗansu 'yan bindiga suka kai hari a ƙaramar hukumar Ikorodu da ya janyo asarar rayukan jami'an tsaro bakwai. Rahotanni da ke fitowa daga wannan yanki na nuni da cewa yanzu haka waɗansu mazauna yankin sun fara ficewa daga gidajensu domin fargaban abin da ka iya biyo baya. Ga rahoton da wakilinmu gida Jibril ya haɗa mana. har-haren da an ce an kai su ne a wata unguwa da ake kira woodland estate da kuma ishawo duk dai a karamar hukumar ta ikorodu inda kuma aka tabbatar da mutuwar jami'an tsaro guda bakwai shi kuwa har da sojoji biyu da kuma 'yan sanda guda biyar kakakin rundunar 'yan sanda na jihar lagos olarindi famous call ya bayyana cewa yana ci gaba da tattaro bayanai domin baiwa 'yan jaridu a bangare ɗaya kuwa rundunar soji na 81 da ke nan lagos za ta bayar da ƙarin haske game da wannan farmaki da aka kaiwa jami'an tsaron wanda ya yi sanadiyar mutuwar akalla sojoji guda biyu da kokarin jin ta bakin rundunar tsaron najeriya ta nan kakakinta brigadier janar rabe abubakar hakan bai yiwu ba da koya masana harkokin tsaro ke kallon wannan hare-hare da ake kaiwa a yankin na ikorodu usman shatiman lafai wani tsohon jami'in sojan najeriya ne ni gaskiya shawara na shine wannan abin ka ɗauke shi da wasa saboda nan suka samu shigan Lagos ai sun samu wurin zama to shawara na shine tukunna sojoji da civilians man da suke area din saboda target din suna target da target din su kaman port authority su kara mana arzikin su tattalin arzikin kasar mu target din suke so civilians da suke gurin da sojoji a samu a emphasizing on on intelligence sannan ka hado abin da wasa firepower din sojoji su kara da samu mutane da yan eh, fararen kaya wanda za a samu a tantambe su ainihin daga nauyin ne mutane suka fito sabi suna da target to kana ganin idan aka haka a fage irin na yaƙi ba zai kawo takurawa ba ga fararen hula a ba gashi nan ba muna na cin nasara maiduguri yadda da eh, abin da ka ga ake ya maiduguri wannan application in triple a da ka gan su general butais ka apply maiduguri kuma an samu nasara mm. shine na artillery ammo and air force gaskiya yana muna cin nasara da shi wannan dai ba shine karan farko ba da yan bindiga ke kai hare-hare a yankin gabar ruwan ikorodu mai sarƙaƙiya inda kuma kuma suke kai hare-hare a bututun mai tare kuma da kashe jami'an tsaro a can baya lamarin da ya kai ga gwamnatin najeriya ta kaddamar da wasu hare-hare ta amfani da sojojin sama domin tarwatsa ayyukan 'yan ta'adda da kuma masu fasa bututun mai a yankin na ikorodu ya zaka dai rahotanni da ke fitowa daga yankin na ikorodu ya nuna cewa mazauna yankin na ci gaba da zaman ɗarɗar a inda wasu ma suka fara ficewa daga yankin domin gudun abin da zai kai ya kawo sakamakon wannan hari da 'yan bindigan suka kai wa jami'an na tsaro tare kuma da halaka su babin ya jibrin amurka daga lagos máa tún fún mi fún ẹ lójoojúmọ́. bọ́ba ti kà To Madalla sai kuma shalkutar 'yan sandan Najeriya ta mai da martani bisa zargin da gwamnan jihar Rivers ya yi cewa Speta janar na 'yan sandan ƙasar ya umarci kwamishinan 'yan sandan jihar ya hallaka shi. ga wakilin Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani daga birnin tarayya Abuja. Gwamnan jihar Rivers, barista Anyisa Wike, ya zargi Sofeta janar 'yan sandan Najeriya da baiwa kwamishinan 'yan sandan jihar Rivers umarnin ya halaka shi, zargin da hedikwatar 'yan sandan Najeriya ta karyata. kakakin rundunar 'yan sandan najeriya babban sufritandan 'yan sanda jima moshut ya bugo mana waya inda ya ce yana son ya mai da martani abin bakin ciki ne irin wannan surkulle yana fitowa daga bakin gwamnan sukutum da guda rundunar 'yan sandan najeriya tana son sanar da jama'a cewa mai girma gwamnan jihar rivers barisa yisan wike ba gaskiya yake fada ba bari in gaya ma a halin yanzu kimanin jami'an 'yan sanda 221 ne suke tsaron lafiyar mai girma gwamna kuma bai taɓa mana ƙorafin cewar jami'anmu suna sakaci ko ganganci a harkar tsaron lafiyarsa ba. To amma gwamna wike ya ce kuna sa masa ido inda cikin kankanin lokaci aka canza kwamishinonin 'yan sanda har sau tara ko za zaka ce akan wannan korafi? No no uh, that, is only fun that be very on. A'a uh, wannan ba gaskiya ba ne. daga lokacin da ya kama aiki a matsayin su feta jihar zuwa yanzu kwamishinonin 'yan sanda uku kacal aka yi a jihar Rivers ɗayan ɗayan an ƙara mai girma zuwa mataimakin sufeta jar na 'yan sanda na biyun kuma ya rasu a indiya inda ya je jinya sai na ukun da yake aiki a halin yanzu ta wace fuska kenan yanzu kuke kallon wannan korafi na gwamna wike rundunar 'yan sandan najeriya na ganin kalaman mai girma gwamna a matsayin wanda bai kamata gwamna a ce ya yi su ba karya ne kuma surkulle ne wanda ka yi haddasa zaman zulumi tsakanin mutanen jihar ribas na gari da kuma rundunar 'yan sandan najeriya Nigerian Police Force personnel and a good Kalaman kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya kenan babban sufritandan 'yan sanda Moshood Jimo. To kome wannan cece kuce tsakanin gwamnan Rivers da rundunar 'yan sandan ke nufi a siyasance? Dr. Abubakar Umar Kari malamin siyasa ne a jami'ar Abuja. Yana nuna irin kamari da dangantaka ta yi tsakanin shi wannan gwamna na jihar Rivers da kuma Umar 'yan sanda. Wato tun ba yau ba ake ta wannan kace na ce. Abin da yake faruwa shine shi wannan gwamna yana tunanin cewa hukumomin 'yan sanda ba sa musu adalci saboda kasancewarsu 'yan adawa. Su kuma abin da jami'an tsaro suke faɗa shine cewa wannan jihar ta riba ta yi kamari wajen rigingimu da kashe-kashe na siyasa saboda haka ba za su bari irin waɗannan abu ba su ci gaba ba. Za a iya cewa babu wani kwakwaran dalili da zai nuna cewa 'yan sanda za su nemi kashe gwamna. Saboda jihar Rivers muhimmiyar jiha tana da za a iya cewa ta ce ta hudu ko ta biyar wurin yawan jama'a da yawan masu zaɓe. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Kan cuta cuta mai cutarwa. Kan Masu sauraro na albishirin ku ku zo ga sirrin kamawa. ka saurare ni har in gidawa. Radio BOA na ta kira domin kowa ya zamto wayewa. Da gangami a kan cutar kanjamau a ƙauyuka da dama har nawa. Gudunmawa muryar Amurka ta yi don kanjamau ta zanto kaucewa. da ke kisa babu magani ko To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe 1 da minti 17 na asuba ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. A shirin mu da ya gabata, Malam Nura Suleiman ya fito kadara ya yi zargin cewa Alhaji Garba Muhammad Noma a Jarman Bauchi shi ne ya yi uwaye maɗaukiya wajen kwace musu gidan gadon da aka raba musu shekaru biyu bayan da kotu ta basu. Jarman na Bauchi ya ce, eh shi ya haɗa Laraba gambon Ali da lauya, to amma kuma bai wani abin da ya saba ma ƙa'ida ko addini ba. Sana Garba Muhammad Noma, Jarman Bauchi, kuma dan kasuwa a yanzu ni ban shiga ba ban shiga rabon gadon su ba ban kuma yi wani abu wanda ya saba ma addinin musulunci ba abin da na yi ina tabbatar ma kaina cewa na yi abin da musulunci ne ce a yi wayannan abubuwa ma ban san ya yi zafi haka ba sai ran da na je ta'aziyya na wani mutumi na wanda yake ɗan eh, kanin shi alhaji eh, eh, nuru ne kabiru Ehm, garkuwan zanna na miƙa ma nuru ga hannu mai gaisa ya ƙi ban taɓa shi ban san shi ni ban san nuru ba na ce me na maka sai ya ta magana ka kwace mana gado ka yi na ce a nuru karka haka gadon wa gadon alaihi salmai ta ba na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na ce a nuru ban san ka ba to kai ne ka je ka yi uwa ɗin ka ce mana gado na ce ba haka aka yi ba da da ka saurare ni yaki sauraro na a lokacin na zo ta'aziyya yayi ta ya yayi ta faɗa. Allah ya sa na zo da mai kwanciyar hankali ba an samu masa ba na ce kai hakuri amma in da ka san tsakanin da mahaifinka da ma maganan ba a je kotu ba a ah, shi gaba ɗaya ba ni na ci amana na ce to Allah shi ne shaida to tarihin rigiman mai sauƙi ne ni alhaji mai salon ta ba makwabci na ne kuma wana ne to mahaifin shi mahaifin shi nuru ko muna tare da shi fiye da kima yakan zo gidana although ni ne kani akwai ran da ya zo gidana na ce alaisila lafiya lafiya in ce yaya abubuwan ya ce a lafiya kallo na ce kanwana ta zo ita laraba kenan ta ce auren ku ya kare ya ce haka ne ya kare kuma baka da mata ya ce eh, na ce haba alaji haba kana bukatan wani abu a rayuwa na namiji ya taimaka maka wanda yake haramun ne in ba dole ba yarka ta maka haramun ne bai kuma kamata ɗanka ya maka ba shine tsiraici an yi ma mai gidanmu wanda ta riƙe mana shi gaba ɗaya daban ba iyayenmu ba kada ka yarda ka zauna a cikin ɗaki kai ɗaya wani abu ya faru ice to jirmi ya kake so yance ce don Allah ka mai da ita duk abin da kake so zan yi na kira laraba na ce laraba zan mai da ke gidan yayana wane na ce alayhi sule a na ce dole kawai za ki koma wato wannan kafin rasuwansa kenan ina tsammanin ko shekara biyu ko shekara uku ni ne na mai da auren laraba da alhaji sule suka koma a mata da miji kaga ina tarayya da laraba a matsayin a matsayin ta ita kanwar abokina ne wanda tana bayan mu lokacin da muka tashi muna yara shi kuma alhaji sule shi ma makwabcina ne ah, kuma wana ne kuma akwai aminci da tarayya wanda daga nisa shi sai allah sai shi wanda ya rasu nan garkuwa shi ne san tarayyar mu garkuwan zanna to alhaji ya rasu da ni aka yi jana'iza aka yi komai ban san nuru ba da aka zo aka gama abubuwan nan laraba ban san me ake ciki ba ban san da aka raba gado ba ta ce mun an raba gado a ceto ta ceto ta gode kwana yawan bayan ko shekara ɗaya ne ta ce mun gidan saman nan fani ya dame ni kaga ba zan iya hawa saman ba na biyu gashi sun yi gini da an tona rami an zo an gini ba zan iya hawa ba na ce to ke so ta ce ni kan dan je a canja mini na ce laraba ni ba zai iya canja miki ba yaran nan ma ba su ba san su ba ta ce to ita ba da ta je kotu na ce an da je kotu ki nemi wani hakinki dan haɗa ki da abokina ka ji abin da na sani kenan na haɗa ta da abokina wanda duk abin da ya dame ni na shari'a shi ke mini shine haruna yakubu bata ga maka cewar ita kuɗi ta nema daga faru ba wannan musamman maganan ba wallahi bata gaya min ba To akwai batun da yake ake alakanta ka da shi kan cewar a lokacin da yake a kotu aka shiga a dangane da wannan batu yasa kotu aka kwace wannan mallakan gadon su shi wato nuru din kenan aka ce lalle sai a ba ma ita hajiya laraba sai aka ce sai in kai ne kai magana abin zai yi ba ganin lallai kana da wani abin da za ka ce ko ka hana ko ka sa a yi babu dalili na shine ni ba alƙali ba ne wallahi ban san kotun da aka je ba ni dai abokina lauya shi ke komai in akwai bukata in yi kuma ban isa in ce alkali ya yi shari'a in canja ba babu shakka wani abokina rabe jibiya ya kira ni gafa rikicin da ake ciki jarumai na ce to bari in tambayi lauya in ji ya aka yi na tambayi lauya ya ce min jarumai ka bar su wannan shari'a an yi ta fa akan aje a tabbatar da ita shekara ɗaya an yi na je na bi yanzu da a tabbatar da ita saboda haka aje a samu laraba ta ba da hakkinta amma ni tun da kadon nan ba nawa bane na laraba ne babu dama in ce dan tsayar a ah, in na tsayar in ce mata me amma yannan yaro nura na gaya masa da bayan wannan rigima da ya faru Ah, babbansa ya zo ya same ni ya bani haƙuri akan yadda nuru ya ci fuska na ko ya ci mutunci na a wajen ta'aziya na ce masa wallahi babu komai rayuwa ne na sama da sauki ni da ɗan siyasa ne ana abin da ya fi haka ya ce to yanzu ya za a yi na ce ya kamata a samu masalahanta da nuru lokacin da ake rikicin nan ya zo ya san ni yadda muke tare da ubansa ban san shin ba ya zo ce mun ga abin da ake ciki da na hallara su da laraba da su an sasanta sasantawan sun sai da gida amma wallahi ina tsammanin larun ba sun sai da gidan ba ita ba da sani ba to da za ka zo ce to yanzu ya za a yi na ce yanzu abin da za a yi ni zan yi wani abu ita laraba ta yi haƙuri a shi nuru da ya suka riga suka sai da gida su kawo wani abu a cikin abin da suka sayar saboda sun riga sun sayar shi wanda ya sayi gida ya ce ya yi gyara har dubu ɗari shida ya ɗan ƙara asara ƙanƙanuwa maimakon ya je shari'a tunda an ci shi ma ji kotu akan magana tsakaninsu da nuru ya kawo wani abu ita laraba a kamanta wani abu daga wajen nuru daga wajen wanda ya sayi gida a bata ta yi haƙuri sai na ce a gaya ma shi wanda ya sayi da gida ya je ya samu nuru ga shawari ya ce ai ya nemi nuru kafin wannan lokaci kafin ma ya je kotu wata biyu bai same shi ba yanzu ba zai iya ba da komi ba shi ba ya da komi to ni ne zan ɗauki dukiya na fitar da laraba bayan ga cin mutunci da aka yi amma tsakaninmu da uban eh, nuru ga irinta na ce tutun da yake haka ne in ba za ku yarda ba laraba karki sai da gida ki jira ko da a samu wata sasantawa a kan wannan abu da sauransu in kuma za ki koma cin gida ki je ki zauna to ya gyara miki je ki zauna tunda ita laraba abin tausayi ne ba taɓa aihuwa ba ba ma da alaihi ba ba ta taɓa aihuwa ba akwai lokacin da yake aka bukace ka a kotu ko kuma aka yi maka sammaci daga ko kuma ka je ka zamanto shaida kan wannan batu? ban taɓa zuwa kotu ba ba a neme ni ba don ai ba da a neme ni ba don ni abin da aiki na bada na yi wanda nuri nake da bakin jini a wurinsa shine goyon bayan laraba ta je ta nemi hakkinta ba an da laifin komai sai wuce haka. nan wannan batu dai inda yake nake ka shiga ciki shine gwadawa da kai ma ita wannan laraba da ta kawo maka kuka akan hanyar da za a bi don a samu matakin ta kenan a ba gwadawa ba taimakawa ne yawa da ta kawo a matsayin kanwata ita kanta ma marainiya don ba ta da uwa ba ta da uba yau a duniya gashi ta tsubuwa ta tafiya kuma tana bayan mutanen ka tashi da ni da yayunta shi yasa ni kuma a kowane zumuncin da dukkan tsohon abokanai na saboda haka ban ga abin da zai kai ba shi ma nura ya zafafa abin kamar yadda ya yi min rashin mutunci a wannan wurin ba kuma na nemi a samu sasantawa amma daga wurinsa ma an ki sasantawa ba an ta yi shari'a da kafin kotu yi shari'a ma da an samu sasantawa bayan abin da aka yi ma da an samu sasantawa wanda kamar yadda na gaya maka yanzu. to da karshe me kake gaya wa shi nura don ya fahimci matsayinka a kan wannan batu da ya ma alakanta ka da shi. Domin adalci yau kamar yadda muka zauna da mahaifin shi da ma lafiya kalau idan rigimar rayuwa ta same shi wallahi kamar yadda ne malaraba ka zan masa inda ina da hali amma ba zan je kotu in wakilce shi ba amma inda ya je kotu zan iya bashi kuɗin da zai je ya nemi hakkinsa a ko'ina laraba kuma babu wai na shakka na ba da dukiya ko na ba da kuɗi a kan aje ta nemi hakkinta shi ne abin da na yi wanda kuma ba da nadama na yi tsakanin da Allah bai tsakanin da shi kuma wanda ya shari'a shi ya san dalilinsa ba ni ba alƙali ya kwace ya bayar ba ni ba har yanzu jami'an kotun da suka ce za su wanke kansu ba su ce mana ofan ba idan sun faɗa za ku ji. Za mu sanya idanu a kan wannan batun na Nura Suleiman. Duk abin da ya faru game da shi a nan gaba za mu kawo muku da ikon Allah. Yanzu a madada Abdulwahab Muhammad, Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar a huta lafiya. To a gaishe ku kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To a takaice jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa shugaban Amurka Donald Trump na iya sake kai hari Siriya muddin buƙatar hakan ta taso. Ƙungiyar ISIS ta yi ikirarin ita ta kai hare-hare a wasu majami'u biyu na kudawa a ƙasar Masar. Shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci shawarar jami'ai kan yadda zai kawo ƙarshen barazanar nukiliya daga Koriya ta Arewa. sabon hafsan sojin somaliya janar ahmad muhammad jamali irfat ya tsallake rijiya da baya a wani harin unar bakin waken da ya yi sanadin mutuwar mutane akalla sha biyar a kusa da tawagarsa a magadishu a cewar jami'an gwamnatin kasar pakistan ta ce tattaunawar ƙasa da ƙasa kan makomar afghanistan wadda ƙasar rasha ke ɗaukar nauyi dole ne amurka ta shiga ciki muddin ana son a cimma zaman lafiya da kuma wato kawo karshen yaƙi a afghanistan to a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirye mu na safe yau amma kada ku yi nisa nan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da salihu garba zai shigo da shirin da rashin tayi shirin da ke mai da hankali kan harkokin tattalin arziki kafin mu sallama bari mu mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga zerni fukuma da matarsa emily domin karuwar ya mace da suka samu allah raya a ya sa ta girma cikin saninsa da tsoronsa muna kuma mika gaisuwar ta'aziya ga joshik mud da ke zaune a nan jihar maryland da kuma danginsa duka a najeriya domin rasuwar mahaifinsu reverend shikmud wanda ya rasu ranar asabar bayan gajeren jinya allah kara dangana mu kuma ya kyautata namu karshen yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da malam sidi da haɗa shiri da bada umarni sai kuma injiniya mu na yau john alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana.